الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوتايا ga watan ɗaya watan muharram daga hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da shida Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira ainihin don tsarkin sunayensa muna je cikin littafin littafinmu alfawa'idu na ibn al-qayyimul jauzi rahimahullahu a ranar mun tashi a cikin fasali inda aka yi magana ko mun faɗi matsala ɗaya lokaci abin da ya yi ce lamma ra'al fasalin kansa sunansa khida'ud duniya wa makaruha bari in an je karshe zan a karshe ka kamanta yaudaran duniya ko da makircin duniya to wannan abu ne mai tsawo kuma sai an kai hankali nesa sai wanda suka yi isti'mali da aƙal. inda yake cewa lamma zuna saɗa wata duniya bi ahliha ko wa khida Allah amali li arbabihi wa tamalluka shaitana shaytana qiyadatin nufusi wa ra'aw ad-dawlata lin-nafsi al لجأوا إلى حصد التضرع والالتجاء كما يعوي عبد المذعور إلى حرم سيده ما صهن كلي ما صفصاها ما صتناني wanda suka yi سكراتون تانسي تانسو ta su ne faɗakakku da suka ga irin farmakin duniya da take yi musamman masu neman duniya za ta ɗauki mutum yau ya ɗaure wannan ya kashe wannan wata ran sai ka ga ta sa an ɗauro shi ana marinsa ana kwaɗa masa sanda ana kai ne kaza kai ne kaza shi wannan jiya ba shi ke ɗaure mutane ba sai shi ne duniya kenan wa khida al'amali da yaudaran buri ga masu buri zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza karanci ka wanke kaya goma kana shirya sai ka sa su wata malluku shaitani kiyadatan nufosi da yadda shaitan ya mamaye ja gwamnatin rai shi ke jan suka ga ainihin gwamnati dai ta tabbata rai to da shaɗan ya taimake ta ran ita ke juya abubuwa ka ce kai kai wannan ba zai ba u ila hisni suka gudu suka koma wata katanga ko ganuwa wannan ganuwan da suka gudu suka fake ganuwar roƙon Allah da ƙanƙantar da kai ga Allah kama ya awil abdul maz'ud kaman yadda bawan da ifirgita yake gudu ya ɓoye ko maz'ur ila harmi sayyidihi mun wuce wannan yanzu inda za a tashi shahawatun duniya kala ibil kharali shahawatun duniya ba wa nazarul jahili makasurun ala zahiri فأما ذو العقل ma wara a satari. to wannan sun ce ya Allah ka ganar da mu wa'annan zinarorin ilimi da itara ya ce sha'awan duniya ka la'ibil ko alkhayal kamar wasan da kake a sage-sage kasan kana sage-sage har wata ran sai kilgile da dariya ta haɗa kaza in an yi kaza za a yi kaza in an yi kaza kamar irin wannan sake-sake ban san in ba ku dariya wai wuri ne yake sake-sake kada wanda yi dariya wai ina da tulun zuma jarinsa tulo ne na zama kun san tulo ina rike da sanda ya ce wannan tulun zuma. in je in sayar da shi in na sayar da shi in dinga aikin sana'a sayar da zuma haɗe ƙaro in yi aure na yi aure in aifi ɗa ɗan in yi min tsaya sai kwala masa sanda ƙun sai kwala tolo ya fashe khayal alisa haza bi khayal gashi na ya biyu babu to haka khayal ka su zauna to duniya shahawatu duniya kala ibil khayal za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza wa nazarul jahili hangen jahili a duniya abinda yake dubawa makasurun ala zahiri ya tsaya akan zahiri ne shi Kullum jahili kusa da shi ke kallo riga ike tunani takalmi ike tunani gida ike tunani abun hawa ike tunani mata ike tunani haza nazaru man nazarul jahili kaga shi bai duba bai yau ya ɗauki babansa ya binne shi a kabari bai kalle da kabarin yake ba ya ɗauki babansa ya kai asibiti bai kallirin yadda ke zama asibitin ba saboda haka nan shi nazarul jahil maqsurun ala zahiri duk karatun ka fa inda tunaninka bai tsallake duniyan nan ba bai tsallake wannan kyalekyalen ka ba me sunan shi jahili in dai burinsa wannan duniya duk karatunsa jahili sunan shi fa'amma zul akali ko amma mai hankali fayara ma wara asatari yana kallo baya yana kallon abin da ke bayan labule me a bayan labule eh a cikin ɗaki gawai ɗaki na eh ya kamata ko ɗaki na kai lissafi ke da dai a cikin ɗakin akwai littafi ko ran tsawa za ka rana na me eh? bayan mutuwa abin da zo bayan mutuwa ya yi kaɗa an baton ka kulle shi lahira ya yi kaɗa an baton ya kamata an fasa shi ya yi mutum yana duba sakamakon aikinsa yana duba yau yanzu misali a ce maka yau din nan na mutu ko ka mutu kana jin da me za ka sadu da Allah kila idan mutum ya mutu yanzu dai za a kwana da shi ko zai kwanan keso amma fa za ya asubanci a kanka a yanzu na mutum ya mutu aka tabbatar ya mutu ya mutu masu ƙoƙarin gaske masoyanka za su yi maka wanka a nemo lafafa a sa daga nan a fara waya wane ya mutu wane ya mutu da sassafe ana gama sallah asubahi wajen takwas a eh, yi asubanci a kanka a tattara a kai ka duk wannan rayuwa ta tashi a banza yanzu sai aikin alheri kawai da kai a can to kullum mai hankali abinda da ke tunani ba na zahiri ba yana tunanin na ɓoye in na je lahira mai zan sabu in na je lahira mai zan sabu jama'a haka tunanin mu yake eh? in ma muna ɗanye ɗan kaɗan amma zuciya ta ƙi tafiya ta yi tunanin na yadda cancanta ko ka tura ta in dai mutum na da hankali ya san ta girwa can ta zauna ana tunanin ba ba a tunanin ai muna ta faɗi da baki muna ta faɗi da baki muna ta faɗi da baki amma mutu koma ita dabba da sai ga kaman abun nan din nan faɗi nan bai faɗu ba tun da aikin mutum ba haka ne ba ra'aito to Allah ka farkar da mu ka samu cikin zuwa masu hankalin nan ko ba gashi ba zul aqali fa yara madha ma wara as to amma nazarul jahil maqsurun ala zahiri sai ka ga mutum yana tausayin ka inda kake kwana bai tausaya maka abin da za ka sanda shi a lahira yana jin ka yanzu anan kake kwana yanzu zaka za ka dinga kwanciya ana yanzu tabarma da za ka dinga kwanciya kan da gina bai duba maka ka inda za ka kwanta bai tausaya maka a can masoyinka ne dai wannan za a ce masoyinka amma fa jahili ne ba kai sa an masoya ba لاهلهم المشتهى فلما مدوا أيدي التناول بالتناول آه، بان لأبصار البصائر خيط الفخ فطاروا بأجنحة الهذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني يا ليت قومي يعلمون تلمه القوم الجودة جودا ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل وشمروا للسير في سواء السبيل فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات وأصافير الهوى في وثاق الشبكة yantaziruna dhabaha to wannan la halahumul mustaha su wa'ancan kenan ci gaba ne wannan an dai raba shi amma da a dake fa amma zul uquli fayara ma wara as-satariku la halahumul mustaha la hal mustaha lahum kenan ya kenan mustaha abun sha'awa ya bayyana gare su ba wai ba su san kayan daɗi ne ba sun san kayan daɗi kayan daɗin da kayan sha'awa ya bayyana masu falamma maddu aidiyar tanawuli da suka miƙa hannu za su ɗauki wannan kayan daɗin ba na ainihin haitar fakhili a basarihim zaren tarko sai bayyana gaidansu. Hmm? zaren tarko ka san ashirta ga zabo zaben duk da ya shiga ashirta inda ya mauro mai wayo ne ya shiga ɗaya biyu kuna sakensa to kusa ya bata zaben gidanku ba su shiga tarko in ya kalla ya ga ga tsaba ya ga wannan ziri-zirin abba in ya yi car car za ga zabi duk sun yi sama <laughs> eh. saboda haka nan za su ɗauki duniya nan sai suka ga gazaren tarko sai suka yi gaba sai Allah ka gani da iri ina zuba misalai wayannan misalai gaskiya sai waɗanda, sai ne wanda Allah ya taimake su in dole dinga haɗawa da nan sun suna ƙanana Allah ya gane da su fasahan haka daga nan sai wanda ina da ƙwaƙwalwa ya sha tarko iri-iri wanda duniya tarabke shi tarabke shi zai gane karatun nan nazarul a'a nazarul ukala ne wannan wannan wanda muka karanta a na masu hankali ne gashi tun da aka ce fa amma zul akali kaga wuri fa yara ma wara asatari kaga ne sai ne la halahumul mushtaha sha'awa ta bayyana musu masu hankali ne falamma maddu aidiyat tanawul da suka mika hannun za su taba bana khaytal fakhil a basarihi sai suka ga zaren tarko ga idon su wannan sha'awan tarko ne kana ɗauka ya ka shiga ciki sai dai maka ɗauka ba fataru bi ajin hadari fataru suka tashi sama da fuka-fukin tsoro suka ke tarkon to haka duniya take takan ta wa mutum in ta zo maka din nan to abin da fi cancanta ka guje mata sai dai kada ka yi zaton za ta zo mata ce ni ce duniya ni ce duniya za ka ga buɗi ta ko ana alheri ya zo maka ga kuma addini ɗau addini rabu da wancan abu eh, eh shi ne cin fiɗan nan ba ai da za ka dubi rayuwarka ba wani alheri ba zai taɓa taso maka ba da za ka kula da kyau za ka iske sun zo tare da alheri tare da duniya haka za su bayyana ban manta lokacin da na fara jin daɗin karatu in fara ina iziya lokacin muna risala lokacin da ne allah ya min fatahin gini in dai gini ne wannan na blog a daidai wannan lokacin allah min baiwa gini zan yi aikin mutum hudu rana daya kuma ba tare na ji gata ba kuma ba na jin tsoron duk injiniyan da zai duba zai duba da na gama nan shiri ta ta kata na watsar da su gaba daya so kuma da allah taimaki abokan aiki na suka ƙi biya na <laughs> shine tun ina fushi yanzu ma na gafarta musu duk kuɗi na da suka cina ya musu ba na son Allah ya kama su a lahira a yi a suke ba za a biya ni ba an biya ni ban dawowa saboda kana an ki biya na alhaza alhaza yan kwangila suka zo suka fara cewa yaron nan waye mahaifinsa kun ga ya kamata a jaya masa nasiha don da da mahaifinsa ba zai bashi lalace haka ba saboda haka nan zuwa makaranta lalacewa ne tun da baiwa ta zo min zan yi aikin da shugabanmu da birkila biyu hudu za su yi aiki rana ɗaya zan je yin shi rana ɗaya ni tarkata kuma ba zan zo lokaci sai goma goma zuwa magariba zan yi aiki ni tarkata na wasan da su to da yanzu ka ganna wurin gini ya kace na yi kuɗi to haka za ka ga haka za su taso ko nan garin na gini wasauwa ko ilar rahilin tsani sai suka daidaitar da tafiya ta biyu suka rabu da wannan tafiya ta farko wannan tafiya ta farko zai kullo maka ba sai ta gini ba ta irin hanyar ka kasuwa tana iya buɗe maka kana zuwa kaga kuɗi kake samu kuɗi kake samu kuma an raja a sai naka kaya naka ya fi kyau ka fi iya ga kaya a kasuwa amma sai a saka a gaba ko mana idan ka je kai haka ka kaɗa ko mutane zai ga sun daɗe suna amfani da shi wancan ya je ya sayo da kansa abin nan bai kirki ba wannan kuma wani kushin ma ce shaidan ne ko menene in ka sake shi kenan kana zuwa ce wani ma baka mari ya ce kai an sai maka je ka an sai maka ta ala saka da alheri ai kai kirkin ka ya kai kirkin in ya so zai cire nan take karshen ta kara kito nan ka samu kara kito nan karshen ta sai ka ga zaka ci gaba da tarawa to in kana da wasu 'yan ɗaliba-ɗalibai in ba haka ba inda almajiri ne kai sai ka ce to yanzu abin da za a zan taimake ku fi sabilillahi asabar da lahadi daga inda ka fara ba da rana malam ina tabbatar maka kakari daga inda kila kai za ka ce ka na kwana biyar ne a gaskiya kakari don dai ba jama'ar da za ka iya riƙewa kaf masu aikin nan na kwana biyar masu aikin kwana biyu ka duba ka game suka aje ka za ka lura da wanda suka ajiye takamaimai ba mu kocan inda gwamnati ta ɗauki nauyin komai duk malami an sai shi komai ike bukata za a bashi wadataccen albashi ya je lacca inda ike so in ka lura ba su da takamaimai abinda suka kafa wa'inda suka kafa abun ku zo ku gani shu ne wanda suka zauna a wuri daya Idan a ce maka irin su usaimin din da irin su bin bas da irin su nasiru sa'adi'in ka dubi tarihin su sau nawa ana kawo usaimin ofa na aikin gwamnati yake sai ya ji a fara ce don allah harfa masa asiri wallahi ba zai iya ba ba zai iya ba ina jin da abubakar goma allah ji kansa akwai su da dama amma ban tantance su ba hisa ba zan iya kafa hujja da su ba ko ran nan da daddare bayan mun tashi daga wannan taskiri akwai wani wanda zauna ke cewa ya gani inda ko aina ne aka ɗauke shi a gina jinjinta ne ko ne da ka ala hasabi da ma ya kolo sai nake cewa da yi shekara ɗaya biyu ice don allah shi a yi masa afuwa wannan aiki ba zai iya ba a mai da shi koyarwa a maido da shi najeriya da zaman jiddan na dinga kula da al'adun najeriya shi ya dawo da shi gida shi bai jin daɗi ya zauna ba a cikin ɗalibansa ba kuma ka lura ai duk wanda ya san shi ko sama-sama duk inda yake zauna karantarwa yake ina dawowa daga inda ya dawo dama da littafi za a tare shi shi ba ya yi nazari ba allah sa abin ya zauna sai to ai ban shirya ba ina sauka daga jirgi aka ɗauko shi a mota idan akwai hasken musulunci sahihul bukhari sultan bello nan zai tsaya a hanya ai ma la an ɗauko littafin da gare ce to ku kawo duk wannan zagazagan za ka je ka da falonsa da rana ana karatu bayan ganin jama'a karatu karatu tsakanin magariba da koyaushe karatu ne to mu masu bin sa ina muka samu karatun asabar da ladi ina muka samu karatun ainihin alamis da juma ina muka samu wani abin na ba za mu ɗauki rayuwarmu gaba ki mu bayar da ita kamar yadda su wasu ka ba da rayuwarsu gaba ki muke amfana da ita ya laita kaumi ko ya lamu ce wuyo abun ya buga ce ina ma mutane na son gaskiya son son wannan lamari ya sai aya 26 talmahul qaumul judahu mutanen sun hango kyauta fa fahimul makafuda suka gano manufa fa ajma'ur rahila suka yanke tafiya wa shammaru lissairi fi sawa'is sabil dan suka zage yin tafiya ɗinnan cikin tsakiyar hanya ah, na me yace fa ajma'u rahilaku to shi kadai ne to yayi daidai fa ajma'u rahila qabla rahili suka shirya za su yi tafiya tun kafin tafiya ta zo sun shirya zuwa lahira kafin lahira ta zo wa shammaru lissairi kenan ko kabbalar sai da yanzu to <laughs> fi sawa isabil fannasu mushtagiluna bil fadalati mutane su sun shigaru da falalla abun duniya mai za a samu mai za a ce mai za a sa wahun fi kafa Ga gashi suna tsakiyar sahara wanda ke tsakiyar sahara mai kamata yi ya shirya ya samu gari gashi mutane suna tsakiyar sahara amma suna tana da ɗinki suna gina wurin kwana ko suna shirya ainihin ya za a yi ya za a yi kana tsakiyar sahara yi kokari ka shigo gari wa asafirul hawa fi withaqi shabakati na zafa tsuntsaye masu son rai eh, tsuntsayen son rai wani tsuntsu ne wanci babu 'yan tarko na nan wani ina eh, irin su ɓarge yake komai duk wasan yaron ma ba ku yi ba eh? ɗan ragun masa wani ɗan raguwa a eh? oh, ragun maza ku wanda suke cako da gudu ana kama shi to wannan ma ya kai akwai wanda kana sa tarko akwai tsuntsu da kana ɗaukan gyare da dankon nan ka kafa ka ɗaure gyare kafin ka tashi daga wurin ma ya kawo masa bara eh? ina ko dan ina shiga ko kawo masa maka sai ga nan yansa da gaba ɗaya in ya miƙe faka faka ya faɗo ya miƙe ta duka kama baka zuwan sanyi su ne asafirul hawa sahihan ne ai tsuntsaye masu son rai fi wita shabakati suna cikin tarko yantaziruna sabah suna jiran yanka A masu ko can sun ga tarkon da suka gama sha'awa sun daga aiki ya ne duniya ta bayyana wa wasu lamma lahalan wanda wanda ke cewa ba wawaye duniya na zuwa wasu damkanta suke su dadube ta haffada suke akanta amma masu hankali da suka gaga abinci nan sake sa suka suka tsaye magana bata fito fili ba ka ɗauke ta ka suranta ta a duniya da za ka suranta ta a abokanku kai a hmm. kan kama ka taɓa shiga tarton nan ka taɓa amfani da san rai baka ji da daɗi ba ubashi ga da karatun zai shafe kautara kana nan za ka taka shi don abu zai taso ka ga lalle gashi gashi lagwai lagwai ta nuna in ji wasu amma sai ka je ɗauka ka ga ɗan ya ce ashe shatar ba ta nuna ba malam waka'a fa'ala ba ni fi shabakati faƙala a haduhu malil akhar ainihin multaka ba da haza faƙala ba da yaumaini fiddi bagi ainihin dila ne dila sarkin wayo diloli guda biyu ne suka fada tarko kila kafin mai tarkon ya zo faƙala ahaduhum malil akhar ɗaya ice wa ɗaya ainal multaka ba da haza aina za mu haɗu bayan yau faƙala ba da yau mai ne bayan kwana biyu za mu haɗu a majema ya zauna masai maka shari'i hmm? wannan bai da bukatun shari'i ko eh? a wannan duk in an yanka rago bayan kwana nawa ke tarafa ta rago eh? ko kwana ɗaya ko kwana biyu raguna guda biyu ne misalin suna cin ciyawa ana sallah ba akan zo da su da kwana biyu ba so shi ne rago yake magana yanzu daga idan za mu haɗu baya kwana biyu za mu haɗaurin jima ma haɗu a masallaci ba fatun za a kawo ba jin daɗi ne wannan to haka yake so ana ba su ruwa mai daɗi ana ba su ciyawa suna ce su ma sun san yanka su zari ce daga yau dai kowanne ma an yi da shi gidansu in an yanka an fede an yi kaza sai dai fatar bayan kwana tun da fata ai kusan bayan je da ta kano goma ba in an sai fatan anan an tattara ta ina an tara sannan je da ta kila sai ta fi kwana biyar ma kafin aka yi taurin jiwa eh, mai cewa bari shiga ɗan kaɗan ya fito wannan ya kashe kansa ba yadda za a yi duniyan nan ka shige ta kace za ka gutsuro naka ka dawo kuma sarahatan da za ka duba kusa da kai ina mai cewa ma a jaluta na illa mana ta rufa gurfatan biye da yi ya je kamfata ya sha kana zuwa kamfata za ka sha ɗan kaɗan ɗin na mala faɗawa za ka yi kasan kafi jin ishe ka kurba in dai ba shi kenan ba kana kurba za ka jin baka sake sha ba mutuwa za ka yi to haka duk wanda yake zai je dan ɗana kaɗan ya gudu malam bai fai dawowa ba ina da wahala ya dawo to Allah ka gane da wannan abu wannan karatu ne wanda ke na dubarbaru kusan za a ce karatu ne wanda ake yin sakaran da za mu samu mu yi na mai adabin duniya mu tsaya mu suranta wannan karatu da kyau mu tsaya mu yadda mu tsaya mu tantance karatu na mu bita shi inda za mu riƙe shi a ƙarshe zai taimake mu a rayuwarmu wajen aiki da shi kada mu sake mu rudu kada talauci rude ka ka fada inda ya fi talauci da talauci da bauta wanne ya fi eh? ban ji ba bauta ta fi talaucewa laƙon da kakwarar talaucinka daga koma bawa ta inda ba dama ka motsa kuma wallahi kana motsawa kashe ka su yi sun da suna da hujja ka san sirrin su me yasa ka san sirrin su a kira ka nuna ka ga abun da muke ga abun da muke ga ke ka gani to da bina ka an kuma ka yi ka gane gurin ka kai da zaga maka baki da baki ba dai ka bi su zo mu je kai maka samu kana zo na samu ce to ga yadda ake ga yadda ake da bina ka ka ce a'a ce to shi kenan je ka maza ka faɗi ga kuskure ka gani wa dama kai magana kana matsawa sun aje to ai me hukuncin tonon asiri tallahi ma kanatil ayyamu illa manaman fastaiqizu ko kada hasalo ala zafari ice kun san Allah ibn lukaini kenan to wallahi kwa yau da gobe ba wani abu ne ba mafarki ne yadda ka san mafarki haka yake a irin ɗan baccin nan nan wanda za ka irin bakam ɗin nan kana hana idan ka bacci ka dage ai mun san mai yin baccin ba daɗi ke ji ba a tona shi <laughs> bai so a duniya ina fata masala ya ce ya yi baccin nan to a nan ka yi haka ɗina malam kana iya mafarki ka je makka ka dawo kawai gari kana cikin masallaci na ba inda ka je to haka duniya take za mu je lahira za mu ga duniyar nan mu farki tankar mafarki fastaqizu jama'a ku farka ku mu farka wa kada hasalu ala zafari wanda ya farka ya ci nasar ma mata min ahlamun wa ma baqiya minha amali wal waqtu dha'i'un bainahuma samitu abun da ya wuce na duniya mafarki ne yanzu shekarar ka nawa ɗauki arba'in to do allah arba'in ne na ka karita hmm? in an ce ka yi bayanin arba'in ina in ba nauyi kake jin mutum ba karshen ta ba kaushe ko ku ka nemo yan alherin da kai kawai su kaɗai zagane zunubin ka baka tuna ko ɗaya a kaga wannan hawa ne abin da ya wuce na rayuwar ka nan malai kama da mafarki mafarki ne ya zo ya wuce shekarar ka arba'in yau ko mu dawo ƙasa ƙasa ta shafi kuwa ɗan shekara talatin za ka ga kamar a ina aka gama su wai mai kai na shekara talatin ɗin nan maimakon ka farka ba za ka farka wa ma baƙi min ha amani wa ma baƙi amani min ha abin da ya rage kuma buri ne buri insha fa kaza sai in yi kaza sai in yi kaza na fi su kaza na hau su kaza buri kuma shi ya rage a cikin su yi In hau illa amaniya eh, to da buri da mafarki wannan yafi sai ka fata ba da a ba da muƙabala eh? ya fi mai ya zo fa ya wuce ya zo a ce maka kai mafarki ka je za ka sauka ga aikin Allah za gani za ka yi da wafi ka ga gan kakana cikin masallaci na ina sauri wajen sauri amma ni ku shi ku mai buri ka lura da mai buri bai iya tsina na komai mai buri ka kalli duk mai buri bai iya tsina na komai ka samu abu ɗaya ka yafi maka burin duk da za ka yi ɗaya tak ka samu ɗaya abu ka taso shi a gaba ka aikata shi yafi burin duk da za ka yi ko littafi ka tara littafi goma za ka karanta da ka watsar da so ka ɗauki ɗaya ka karanta ya karanto ya fi maka duka wannan haya gaga wal waqatu lokaci na bainahuma an yi asararsa wanda lokaci na ka amfana da shi na mafarkin ko na buri ana samun ladan buri ka za ka jin shi Allahu zan yi karatu in yi kaza in yi kaza ko da abun arziki ka buranta هذا عبارة ما مضى من نوجه أنه كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصفه وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن مؤاداته ونفس أمارة بالسوء ودنيا متزينة وهوى مرد وشهوة غالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه كم شاءكم fa'inta fa'innati la fa'inta fa'inta wallahu Allah wajazabahu in qaharat lahu hadhihi kulli wa in takhalla anhu wa wakkalahu ila nafsihi ijtama'at alayhi fakanat halaka ba wanda zai gane wannan sai tsofaffi duk da dai na ce wannan ina yake kai ne ko mai ce to kullum ya yi kafin ka ce na tsofaffi ne da tsofaffi to mai kake so mai mu tashi mu tafi ne ce ku zauna za ku riƙe amma tsoho ke gane wannan karatu da tsohuwa masu hankali kai fa ya mallahu zauja ya wanda ike da mace ba ta jin kayinsa ta ina zai fita ba ta tausayinsa sharri duniyan nan tana neman shi da shi na ƙasar duniyan nan ta tsaya kai da fata sai ya faɗa wannan na ƙasar abun kunyan duniyan nan tana ƙoƙari ta jefa shi ciki ta yi zai tsira tana tare da shi duk inda tana kallon shi hmm? a yana jin ko ko yan yara za ku gane ko usman wa wani billahi a zai da ɗan da bai masa uzuri wannan kayan naku ne sai dai baka san babu uzuri ba yanzu ka zo ka ce a baka kuɗin kaza aka ce babu ya za ka yi dugun zuwa za ka yi kin ran nan wani da nema ba an bashi ba wato ni ne ba za a ba ba haka ne sakin jiki za ku mu gane karatu eh wannan yan ƙananan yara za su amsa zuman ka zo nema abu aka ce babu yaya kake ji ce kana da ɗan da bai maka uzuri eh kawai kallon kai ke ta inda ban ba kawo ba in ba kai ba hmm? yawwa ba su tunani akwai wani uzuri da za a ce za ka iya rasawa gane ake da ya za a yi karsa me kake da ba za ka samu ba shin ba baban suwa ne ya samu ba baban suwa ne ya samu kai ya za a ce babu kuma ma ai kafi baban su wani shi da yi ko biyu kenan ko wannan ya zai tsira ba hanya da zai tsira wa jarun la ya amanu. ga makwacin da bai amince da shi ba makwacin nan shi ma ina jira ya ɗauke kai wurga ba sau abu cikin gida wannan ba sharhi wa sahibun layan sahuhu ga abokinsa bai gaya masa gaskiya duk abin da aka kulla masa bai zai ce wane ka shirya za a yi maka kasa bai kiyayensa bai masa nasiha sai dai in wani abu ya same shi ce dama na san za a yi haka wa sharikun layun sifuhu da abokin haɗaka da bai masa adalci nema yake cuce shi eh, da sharihun ka'in kenan wa aduwun la yanamu an mu'adatihi ga wani makishi kuma da bancan bai bacci daga gaba da shi kullum kawai tunanin da yake ya zai ke jefa shi mahalaka wai da wa za ka yi faɗa nan wa haifi dama dama mataccen taka ko wannan ɗan naka ko wannan makwacin naka ko wannan naka wa nafsun amaratun bisau ga cikin gida ransa tana umarsa da sharri wa duniya zayyana, ga duniya ta yi kwalliya wane ya gama gidan shi ya sa kayan alatu ya nishin ya sa dukkan komai abin da ake sawa to kai kome albashin ku daya tare kuka taso yaya za a yi wannan ya nashi wannan ya gama nashi kai kaɗai ya rage wahawan murdin gasan rai shi kuma mai halakawa ba da maka dawo da ta kalma ka ce baka ji ba sai dai bacci kai wa shahawatun galibatun lahu ga wata sha'awa da ta rinjaye shi a tunaninsa kullum ya fi bin son sha'awansa wannan duk makiya ne na cikin gida rundunoni ne kone runduna mai zaman kanta wa gababun ƙahirun ga fushi wanda ya fi ƙarfinsa wa shaitanin muzayyidun ga shaɗan kuma yana binsa ina ta ƙawata masa duk wani sharri wa ta'afun mustaulin alaihi ga rauni da imamai shi ta ko'ina bai da himma wanda ya shiga cikin wannan hali ya samu kansa wannan tsakiya fa in tawallahu Allahu wa jazabahu ilaihi in Allah ya tsaya masa ya ja shi zuwa gare shi in qaharar lahu hadhihi kulliha zai tarwatsa masa wayannan dukkan su fa in anhu idan Allah ya kyale wannan hmm, wa wakkalahu ila nafsihi ya jingina shi zuwa gansa ishtamat alaihi فكانت الحلقة ibn kan ya zauna ya yi tunani wannan dole karatun tunani ne shi kare wanda ya shiga irin wannan tsakiya yana da wala tsiransa sai dai wani agaji daga Allah to kenan anan abin da zai fi mutum ya kyautata tsakaninsa da Allah duk abin da zai yi ka gyara bangaren Allah kawai wancan abin da ya shafi bangaren rayuwa ka yi abin da kake iyawa daga nan ka tarkata ka basu ka tuttun kuɗi abin da kake iyawa ka tuttun kuɗi abin da kake iyawa amma ka ɗauki na Allah Allahul musta'an maganganu ne wa'annan kowanne da ka san zinariya haka yake wajen magana nawa maganganun da yawa wajen da yau mun yi shida wannan shidan nan kowannen sa muka ɗauka zai taimaka mana a rayuwa kamar yadda a wannan ya tattara mana abun akwai kaunu akwai al'insanu akwai hayatu to wannan hayatu din wannan mu wa'annan dabaru za su saita mana rayuwarmu musamman muke nema musan ina muka fuskanta musan ta ina za mu iya maganin wannan hayatu tun da wannan duka su safi rayuwar hayatun insanu ne daulatul bida'i wal sati gwamnatin bid'a da ƙirƙira, ko a ce kila ka rage karatu ya sauki ka ce ainihin nasara ta hanyar bidiya nasara duk da aka yi ta hanyar bidiya za a ga makomanta walamma a aradan nasu an ta hakimil kitabi wa wal muhakamati ilaihi ba? wa taqadu Adamal al-iktifa'i bihi ba وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستهسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فصاد في فكرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومهق في عقولهم وعمت وعمتهم هذه الأمور وقلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وحرم عليها الكبير فلم يروها منكرا فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدء مكان السنن والنفس مقام الأقل والهوى مقام الرشد والدلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام مقام الإخلاص والباطل مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الشرك والمداهنة مقابل النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والقلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقلل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس بعض النمبر أن أنظر كلا ما بقى رسول بسيط أنكرا أما بريكو lamma an aradon nasu lokacin da mutane suka bijire daga suka bauɗe daga zartar da littafin Allah ko hukuntar da littafin Allah da sunan manzon Allah wal muhakamatu ilaihi ma da kai hukunci gare su shin ba a yi wannan ba yanzu eh? a yanzu an daina yin hukunci da littafin Allah an daina hukunci da sunan manzon Allah an daina kai ƙara a nemi mafita a littafin Allah da sunan manzon Allah wannan da ya tabbata ko wa atakadu adam al bihi ba sun yi imanin rashin wadatuwa da alkurani da hadisi ko ba ya imanin ba ne za ka duba ko ba 'yan kaɗan ba mu'uza ne sun tafi akan ƙura'ani da hadisi ba zai fitar da mutane ba mu ne sun gamsu haka wanda ma bai gamsu haka bayyana nan baina baina wa adadu ilal ara'i wal qiyasi wal istihsani sun karkata zuwa ga ra'ayoyi da kiyasosi dilai da istihsani da maganganun malamai an bar littafin Allah ko an kudure ba zai isa ba sai maganganun malamai ne za su wadata su a rada lahum min dalika fasadu fi fitarhim a rada fasadun fi fitarhim lahum min dalika a rada lahum eh, fasadun a rada zai ka ɗauka fasadun fi fitarhim lalacewan tunani sai ya faɗo masu min zalika saboda wancan abin da suka yi magana ba fili take ba lalacewan tunani sai ya same su tunani musu sosai yana ƙasa saboda wannan abu da suka yi me suka yi rashin gamsuwa da littafin Allah da sunan manzon Allah wa zulmatun fi qulubihim sai suka samu wani duhu a cikin zukatansu zukatansu ba sa ganin komai gaba ɗaya ta yi duhu wa kadarun suka samu gurɓata fi a fahimhim a fahimtansu fahimtansu sai ta damalmale ta jagwalgwale wa mahakon fi kulobihim suka samu masahu ai kaga fitira ce ta samu ke gani ce kai alal hakika masahu ya same mu kuma ashe maskon nan baya samun mutane ga gaskiya ba a ganewa ainihin wannan shi janyo ike janyo wata samu masahu ga gaskiya kana gani kana mai ba za ka yi abinta ba ko kuma ka ga wanda icancanta ya gano gaskiya ka ga shi bai ma gano bai ma san yadda aka nufa ba tunda yanzu an kai matsayin da mai cin alade ina yi wa musulmi wayo mai cin alade ina yi wa mai cin rago wayo mai cin akuya da rago wanda ke cin kare da alade shine mai fasaha wa matahun hadhihi al wa'in wa'annan al'amura laifukan can na bafa na bari littafin Allah sai ta makantar da su ba su ganin gaskiya wa galabat alaihim hatta rubbiya fiha sagiru hatta rabba sagiru fiha har yara suka taso kai kai yanzu kuma yayan da muke haifa a wannan zamani malam duk Allah ya za su zama ba ta kallon ƴan wayan su nawa ne in an raba mu ɗari a kinkino ina jin kashi ɗaya bai zo ba ko kashi ɗaya bai zo ba eh? ɗigo ba bai ma kai kashi ba sai dai ɗigo to da Allah me za mu yi wa za mu yi juyarwa mu je mu nuna musu yawon juyar da su ai sai dai fada haula wala quwwata illa billahi atan nan karanin kowa yake karanin kowa yake karanin kowa yake kila ada a cikin garin kaduna nan za ka samu makaranta kamar wannan za ta kai hamsin ko ɗari ma yanzu ku kila da ya ka samu goma lafiyayyu kila yanzu in ka fita za ka iya zuwa har riga cikin da ya ka samu wani masallaci da suke zaune suna karatu hmm? za ka tafi daga na har riga cikin in kai nan kai riga za ka fita har kan waccar gada gaban inda ake gada nan da ya ka samu wani masallaci suna zaune da yan yara suna karatu da ya ka samu masallaci biyu yanda suna zaune suna koyan alari ko ashimawi ko iziya ko umdan ko a kamun jana'iza ko dai wani littafi daga cikin littafin da ake samun fa'idan imma duniya wa imma lahira zai wahala sai dai ka gama su sai da kaya to ka san ku nan da shekara ɗari allah sauka irin yayin da za a tara wa haramu yara sun taso a kai ku yanzu kaga abin da za mu bari kaga sharrin da za mu bari to allah sauka idan ba kun tsaya kila tsakanin ku kun tallabo kannan ku kun zo da 'ya'yanku duk da 'ya'yan in suka zo za ka ga in dai an bi na adabin duniya ba yadda za a yi karatu ta wato kai ka zo da shi ina zo da shi ba ya zo ka kawo shi ka yi haka wani bacci kake maka kawai wacce na ke wannan jin ku ina zaune nan da kasan azaba ike ci kamar ka ce da Allah wani shi ka tafi kai na gani tsare ka da nai kawai cutar ka nake yi ba kai ba ka tare da mu ba abin da kake fahimta ka tashi ka tafi gida ya fi hatta rabba fi hasagiru hai sagiru ya girma kai wa harama alaihan kabiru kabiru kuma ya tsufa kai sagiru ya girma kabiru ya tsufa falam yarauha munkara suka waye gari ba sa gani ma wannan abu don ba a yi bin ƙura'ani ba ai ba komai ne ba na jin yaushe ga kofar ɗakin sai rubuta eh, wadda wuri da kalmomin ban zai na haddace ba demokratiya siratul mustaqim a kofar ɗakin za ka yi rubuta golo-golo faja'athum daula suka samu gwamnati ukhra qamat fiha al-bid'u qamat al-bid'u fiha bid'o'i isu kazauna da gindinsu makana sonani, ko qamat al-bid'u makana sunani qamat fiha al makana sunani wan nafsu maqam al-aqli san rai shine matsayin hankali wal hawa maqam ar-rushdi son rai ne matsayin shiriya shi ne matsayin shiriya abun ƙi ne matsayin abun da aka san shi a shari'ance jahilci a matsayin ilimi ka duba yanzu da ake damƙa masallatai wanda suke shugabancin addini riya a matsayin saboda Allah kana da za ga masu aikin alheri ce to za mu yi hira da shugaban bangare kaza wanda suka yi kaza ya dinga labarin sun yi kaza sun yi kaza ƙarya batsilu a matsayin yi saboda Allah Albatul dai makamal haƙƙi shi ne matsayin gaskiya wal makamar shirki ƙarya ko eh, makamar sadiki ko yau mu na mace makamar shirki makamar sadiki gaskiya kan wannan ai a gyara walmudahanatu makamar nasiha dungu ai tema dungu shine matsayin maka gaskiya idan kana da abokai ko yara masu yin ikhlasi a duniya na suna wanda su taimaka dungu sai maka dungu a matsan sun gama gaskiya sai abu ya zo ya mamaye ka hayya kusa la'anta ka ƙarshen ta masu fito suke wallahi mun sani mun gaya maka za ka ji haushi hmm. ka shuru wukar sama ya za ka yi an kallo hatsari gashi nan kanka abun nan zai illanta ka ba za gaya maka ba wa zulmu makamal adali zalunci sai a ɗauke shi adalci to wayannan lokacin da aka kafa wannan gwamnati a haka gwamnatin yan bidiya fasaratin daulatu wal galabatu li hadhihi al umma gwamnati ta kasance da na da rinjaye ga wayana al'amura shi yanzu ya ake ai kusanci haka ake kila abun da kila ya rage a ce su taso yanzu a su tsufa a kai mutanen yanzu in suka tashi akai to 'ya'yan da su haifa wannan abun zai tabbata a kansu haka tun da kila da ɗan saura saura yanzu wa'anda su sadauna suka tarbiyanta inda suka akwai yan tsiraro tsiraro ko inda wancan suka tara har ma suna tunanin akwai Allah ƴaƴan da suke taso yanzu ga baki ɗaya ba maganan Allah tare da su illa ma rahimahumullah to yaya ƴaƴan da su haifa wa aluha masu wannan aluha humul musharu ilaihin so ake nuna musu jarumai fa idza ra'aita daula hadhihi al-umur in kaga gwamnatin wayannan al'amura kana ji eh? fa kada aka bala in fa idza ra'aita me na kuma ce eh kuma me to na koya ta maimai ne ma shi ku kewaye shabaka fa idza ra'aita ha daulatan hadhihi hadhihi al-umur in kaga gwamnatin wa'ina al'amuran kada aka ta fuskanto wara ya tuha kada nusibat an kafa totocinta wa rundunoninta kada rakibat fa batanul ardi wallahi khairu min zahiriha cikin ƙasa ya fi zahirinta magana nake gaya muku da su wa kulal jibali kololuwan duwatsu can khairun min as-suhuli iyaka kace can cikin duwatsu na akwai yan fashi tafiya ta yi tafiya sai ka tara za su ne ka wa mukhalatul haushi mutum ya dinga hulɗa da dabbobin daji aslamu min mukhalatatin nasi daga cakudan mutane hei isa ne eh? wanne eh, eh bayanin sa ne na kun raba haɗe da wannan ai kaga in kaga wa'annan dinnan sun bayyana to mutuwa ta fi alheri اقشعرت الأرض wa السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة بكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأعمال الفظيعة وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وقلبة المنكرات والقبائح وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامها ومؤذن بليل بليل بلاء قد قد قد ادى لهم ظلامهم فأزلوا عن الطريق هذا السيل بتوبة ممكنة وبابها مفتوح وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن قد أغلق وبالرهن آه، وبالرهن وقد أغلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون sha'aratul ardu ƙasa tsigar jikinta ta tashi saboda wannan sabon baka jin an ce Allah na da daba sama da ƙasa ta kan kusa rushewa ta kadu samawati wal ardu ko wai shaqqatul jibalu eh to sha'aratul ardu ƙasa tsigar jikin ƙasa ya tashi wa azlamati sama'u sama duhu yayi duhu wa zahara al-fasadu yau ga barna fil barri kaga inda ake zinace zinace kaga inda ake shaye shaye kaga inda ake zalunci yadda ake ba da labari a kowane shakki ma ke ce shi nama mutum zai dinga ci wal bahari da cikin taiku. yau gashi an huwa ce musu har cikin karkashin teku ake yin gida a kai ce akwai hotel a cikin ruwa. akan je a shiga a cikin teku aka yi hotel ɗin za ka je ka shiga ciki ganyi ga kwalwa ce ka je kana kallon kifaye ana ce wai ko shan shayi aka ce wani ya je da yaransa da ɗalibansa makarantarsa babba ce irin ta manyan mutane suka tafi yawon shakatawa maimakon su je america ko ingila suka je suka yi umra suka je suka yi siyarar manzon allah daga nan suka gangara suka tafi dubai aka ja kai su karkashin ruwa ana zuwa wai wurin hotel din a tsakiyar ruwa yake cikin ruwa shan shayi kawai kwata miliyan dole in ka shiga akalla in baka kwana ba to ka sha shayi shan shayi to sai dai abinda ban tabbatar na jin gaba ɗaya ne kwata miliyan na ce mutum ɗaya ne kwata miliyan ɗin shayi da za a haɗa ma a ciki ka kwata miliyan sannan kaza da a cikin hotel ɗin in kuma mutum zai iya zuwa da yarinya sai kama wuri ya kwana su fasadin duk da za su yi a ciki mutanen nan fil ardi na ake ɗiban kuɗin talakawa na zuwa na kashe su ka zan ku da kuɗin ka ba kashen shayin kwata miliyan da kuɗin ka albashin ka ne ka karɓa ka cire kwata miliyan ka shayi da shi ba zai yiwu ba kayan ka ka kasa ka sayar ka cire kwata miliyan ka shayi da shi ba zai yiwu ba ainihin a ce eh, kasuwanci ko dabbobin ka kada ka sayar ka je ka shayi na kwata miliyan ba zai yiwu ba sai dai kuɗin sata ظهرت الفساد barbi. البر غاسنا بچا حتى في البحر Allah ya sauƙaƙe tekun cikin tekun ake shiga yawon da za min zulmil fajara saboda zaluncin fajirai mutane a ƙasa suna bushewa suna mutuwa ga marasa lafiya su ku marasa lafiyansu ba ma a iya kwantar da su a nan eh, ba kai su asibitocin gwamnati daga india sai mina ne sai ina ne yake asibiti malaysia ko sai malaysia yanzu ba ilimi ne malaysia ba amma indiya ma da yanzu daga cikin inda ake tinkafa da magani jidda hmm? nasara japan ko ingila mako ga kwadin a nan ga likitocin ana a sai maganin a zuba mana a asibiti ba za a zuba ba in an ɗebo kuɗin su ɓata a hanya in an ɗebo kuɗin su ɓata a hanya to ba dole ne Allah jefa mu wannan ƙarshen ta abin da zai biyo bayan ƙasar nan bayan duniyar nan za a za a za a za a girgizan ƙasa halaka mutane za a yi wa zahabatil barakatu albarka ta tafi bi ma'anar kalima in je kuɗin halan ne yanzu in ka karɓo albashin kan baka mai da hankali ba na jin ka shiga kasuwa da ya kada da wani abu ko wani da sai ka yi kokari ka koyi sauran a gida amma ka shiga da sau kasuwa a hannu za ka sayo kan da za ka sayo na albashi ba albarka albashi kasuwanci riba da za ka ji ba albarka noma sai na mai bakan damiya wurin da ake dami saba'in a yau ba a yin rungume wurin dami saba'in ba a rungume sai an zuba taki ka sa taki ka taki ƙarshe in ka ƙirga takin da ka zuba da noman da ka yi sai dai ka yi shi ta abudan na abun nan ka ce to yadda su waɗancan mutane suka ce sai sun ci riba yi ma ka sha alwashin sai ka ci riba sai ka gano hanyar da zabi a ci riba ka yi noman ka yi asaran ka sake baɗi ka sake sakewa baɗi ka sake sakewa baɗi amfanin bayyana sai an sa taki kaga in in ka shuka ka huda ka shuka shuka Allah da yake Allah tsiro da ita sai ga ta zo ta kashe shukarka ka duba ka fesa abun nan fa abun da za ka fesa don ka kashe shuka Allah amma ta Allah na tsirowa sai gani ta tsumbular da masararka ko ta tsumbular da dawanka ko ta tsumbular da ɗanwakenka wannan kasan akwai wani abu za ka ji mutane zan ce ko mu a zamana ce akwai inda in ka noma kawai za ka iya amfani maganan take sai dai tsohon wuri tsohon wuri amma duk sabon wuri inda ka sara baka da bukatan sa take za ka samu dawa gandan gandan muddin ka cire lalace ka za ka aiki dama yanzu fa sai dai kai ta tsalle kai ta tsalle da sunan huda ka haƙe gonan ka shuka malin da wuya kai rungume kyau ya gani hidda ya kai rungume saboda kanan kaga yanzu yanzu an mana irin wata talala ga abinci ana ta kawai da kasashen waje me ya karshe ran da aka rike na zamu shiga ذهبت البركات صراحة كل صاحب الأقل رأى هذا وقلت الخيرات البركة تاي كدن يا إن إتاتو أن قوصة سنة كدن saboda cutar mutane da ake wannan cutar talakawa nan talakawa nan da ake ta kashewa talakawa nan da ake ta cutar su an hana musu noma an kone musu kasuwanni an kone musu gidaje kana ga Allah zai wannan abu har Allah ba zai tunda ko banza an kace katta sun yi laifi wa da to yan jira da suke ciki ba, matan da suke matan kulle su kuma fa me suka yi matan kulle ne ko ba su iya ma ko shiga cikin jama'a ba magana wannan a cikin jama'a ba su iya yin magana to an bi arab ke an kone gari an kone kaza an kone kaza wa hasalat al-wuhush namun daji sun rame in ma an gansu ina suke namun daji sai ka tambayi mafarauta marar maharba ka gani kafin ka je ka gani barewa a daji ta kawai za ka iske barewan yanzu nan da kwalta za ka tana gudu nan da kwalta za ka ji kargo wannan ya yi haka wani haka sai mafari ce maka wata gada ce to yaushe za mu ganta mu harbe ta kana iya ka wuni baka zo da tsuntsu ba wa takaddaratil hayatu rayuwa ta gurɓace min fiskin zalaba saboda fasikancin azaluman nan lokacin da aka yi haka baka dau'un nahar hasken wuni ya na kuka wa zulmatun laili duhun dare na kuka min al'amali al saboda ayyukan sabo wani aikin da rana ake yin na sabon wani aikin da daddare rana tana shaida dare na shaida wal af'alul fadhi'a saboda ayyuka masu kazanci wa shakal kiramul katibun mala'ikun da suke rubutun rubutawa kansu suna kaiwa wa Allah ce ya Allah yanzu ba alheri bai ne kawai mutanen ka suke bayan ka suke ta tayi wal mu'aqqabati masu tsaro mala'ikun da suke zuwa su kwana da mutane su wuni da mutane wajen tsaron su suna kai kuka ila rabbihim min kasratil fawahishi saboda yawan alfasha wa galabatil munkaratu da rinjayen munanan ayyuka wal qaba'i وهذا والله والله منذر بسيل عذابي قد أقد جمامه shi ina maganan wannan abun a zamaninsa ya yanzu zai lokacin da yake magana yana magana ne a su abun da ya kalla yadda abun ya kai yadda abubuwa duniya ta lalace to da Allah in ya zama su ne suka tsofa a kai mu muka taso a kai gashi na mu kuma mun zama abun da muka zamo ce wannan abu ba zai kwashe lafiya ba wa wallahi munzirun gargaɗi ne bisaili azabin da ambaliyan azama kadin aqada gamamuhu gizagizan azaba ga sunan sun kama wa mu'dhinun bilailin yana da sanar ina sanarwa ke da wani dare na bala'i kadid eh, da lahamma zalamuku duhunsa ya ɗi duhu jama'a gaskiyar magana fa'azilu anit tariki ku saki wannan hanya a hada sabil bi taubatin mumkinatin da tuban da zai yiwu to ai mutane ma sun ji wannan maganar ina suke wanda suka ji batta wanda ya ji bai gane ba ina wanda suka ji suka gane wa babuwa ha kofan tuba na bude me yace eh nasahu sashi a baka bitobatin nasuha ko damar ta tabbatu eh? mumkinatu to mu na mu dai dai ce wa ba wa bitaubatin mumkinatin wa babu hamaftowa. maftuh annahun ka'annahum wa kada ubulika wannan kofa ta tuba ba an ce za a rufe ta ba kaman an rufe ta ne wabin rahani kai kace jinginan da ake magana wa kada agalaka wabil janahi wa kada ullika kai kace ga fuffuke an riga an makale shi wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin a azalumai za su sani wacce makoma suke komawa nasa'ihun galiyatu ga wasu nasihohi nan masu daraja Allah ka fahimtar da mu wa'annan nasihohi bayan haka ka ba mu ikon ɗabbaka su ishtari nafsaka yau fa inna suka qa'imatun والثمن موجود والبضائع رخيصه وسيأتي على تلك البضائع يوم لا تصل لا تصل فيه إلى إلى قليل ولا كثير لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه اشتري نفسك اليوم مالا كمالما سيكا كيوم ka fanshi kanka a yau nan kakkabari gobe ta zo fa’in inna suka qa'ima yanzu akwai kasuwa mutum zai iya fansa kansa Kullum nasu ya gado wa thamanu yau akwai kuɗi wal yau rahisa kaya yau ina da araha ya ati ala tilkal baba rana za ta zo a kan waɗannan diloli yau ma la ta fihi ila kalilin ba ka samun koda kankane wala kathiri eh. me ce to sai me ah, to wannan kalma ɗaya ma tilka soyi wal bazari yau ma la ta fihi ila qalilin wala kasirin wanda baka isan ko da kankani balle babba zalika yawmut taghabun ranan asara yawmut taghabun wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yaday landa azalimi zai ci jahannam sa al-furqan idza anta lam tarhal bi zadin min at-tuqa wa absarta yawmal hasri man qad zawma man qad tazawwada ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد إذا أنت لم ترحل idan baka tashi ba bizadi idan baka tafi lahira da guzuri ba minat tuqa na malam wa abasarta yawmal hasari ka hango ranar tashin alkiyama daga yau man kada ta zawada wanda ya guzuri nadimta ka kalli waɗanda suka yi guzuri a wannan duniya ka kalli irin abubakar irin umaru irin aisha irin su ummu na nadimta za ka yi nadama ko kuma za ka yi nadama ala Allah ta kona ka mithilihi ba za ka zama kaman shi ba shi wanda ya guzuri wa annaka lam tarsud baka ajiye komai ba kama kana da kamar yadda shi ya ajiye wannan shi ne na farko kenan ku ya wake shi saboda haka nan nasiha ishtari nafsaka yau maza ka fanshi kanka a yau ko ki fanshi kanki na gaba cikin nasiha al'amalu bi ghairi ikhlasi wa laqati da'i كالمسافر يملأ ramlan yaskuluhu wa la yanfa'uhu aiki ba tare da ikhlasi ba ba tare da an yi shi saboda Allah ba kuma ba a koyi da annabi ba ce, to mai aikin zai wayi gari tamkar matafiye ne da icika taikinsa da ƙasa yana cin azabar nauyi ƙasar nan ba za ta amfani shi ba ina ne inda ba ƙasa ko ina akwai ana guzurin ne ana guzurin dibino ana guzurin yanzu gyada kila abinda za a ci a kusa-kusa ana guzurin doya to shi kenan mutum da ya tashi tafiya sai ya cika mangalarsa da ƙasa zai ce azabar kaya in yaje can ba zai amfani shi ba a yi guzuri mai amfani shine guzurin da aka yi shi saboda Allah shine guzurin da aka yi koyi da annabi a cikinsa amma duk wanda ya zama ba haka ba to yana tanadan abin da ba zai amfani shi ba ne ba wafi idza hamalta ala alqalbi humumat dunya wa athqalaha wa tahawanta bi awradihi الذي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما أسرع ما اعتكف به ومشتت العظمات ينفق أمره حيران لا ظفر ولا إخفاق idan hamalta ala qalbika humumar duniya idan ka ɗora wa zuciyarka neman duniya wa ƙalaha da nauyinta ka ƙwalla faranka ga inda kake so ka kai ga abun da kake so ka mallaka wata hawanta bi auradihi ka tozarta wurdinsa wurdin asubahi wurdin dare auradu dai wanda ake na ambaton Allah allati hiya wanda ke shine abincinsa zuciya abincin zuciya azkar wa hayatuhu kunta kal musafir zaka waye gari tamkar matafi alladhi yahmilu dabbatahu fawqa taqatiha Me dora wa sa sama da abin da za ta iya dauka wala yufiha alafaha gashi bai kiwata ta bai bata abincinta fama asara ma taqafu bihi ya gaggawan abun da dabban nan za ta tsaya za ta kasa tafiya don bata ci ba wa mushattitul azamati yunfiqu umurahu. mai raba himmansa yana ce da rayuwarsa ne hairana, la zafara wala ikhfaqa wannan yana nuna maka ko da abu ka kwaso da yawa ga duniya ga lahira ba da dauki daya haka ko da aiki ka wa aikin ka da yawa in ba ka mai dankali ba za ka ji babu ka haifi wannan nan ka tsugunar da wannan nan ka kulo da wancan nan in ba sa ba za ka yi goma ba ɗaya na kirki mushattatul azamati yunfiqu umrahu yana kashe rayuwarsa ne hayran la zafara wala ikhfaq shi bai ci nasara ba shi bai faɗi ba wannan kenan هل السائق العجلان يملك أمره فما كل سير اليعملات وخيد رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود هل السائق العجلان شن ما يقول mai kora ajalan kama ce keke ne yamliku amrahu yana mallakar lamarin tafiyar ne bai mallake shi fahil har sa'iqul ajalani yamliku amrahu yana rike da lamarinsa ne la sai kullu sayri li amulati wa khidu ba dukkan tafiyan gwarzo ne zai zama mai sauri ba wani tafiyan baya kirki ya amulati na kuma ne in garmamu wahidu ya amulu وهي الناقة النجيبة وخيد البعير يعني إسراعه رويدا بسنو سنو kada kai gaggawa bi akfafi almati ka sauƙaƙawa tafin raƙuma wannan wanda yake tafawa takawa din nan a jin kayansu fa innama tudasu jiba kaman fiskar sake da takawa fa tataha wa kududu da kuncinsa man tanammaha halawatul afiyati halat alaihi mararatus sabari alaysa kadhalika duk wanda ya hango talammah halawatul afiya duk wanda ya fara jin dadin zaman lafiya wanda ya san fa'idan zaman lafiya halat mararatul sabari alaihi ɗacin haƙuri zai masa sauki in ka ɗanɗana zaman lafiya ka ji daɗin zaman lafiya to ka yi haƙuri da ka sai ya fi maka sauƙi ka yi haƙuri da kila rikicin da kuke a kan kaza ka haƙura a cuce ka sai ya fi maka sauƙi yadda aka cuce kama wata za ka cuce wani a ciki sai ya fi maka sauƙi da ka ɓalle lamma halawatul afiya mahanat alaihi murad sau na mutum ke cewa rikici ya taso rikicin ya zo mutum inda zai sa kansa algayatu awwalun fi taqdiri akhirun fil Mabda mabda'un fi nazari al-aqali muntaha fi manazil wusuli eh haka yake gaya ai ce kace ake kallo gaya manufan inda za a je gaya awwalun fit taqdiri shine farko a tunani kafin ka shirya abin da zaka shirya sai ka shirya me zan samu wancan abin da zaka samu shine farkon tunani kafin ka da aikin da zaka je wajen tunani akhirun fil wujudi kuma shi ake samu a ƙarshe gashi za a shirya abu ba za a kalla gaya amma kuma ba da shi za a fara ba shine karshen abin da za a samu mabda'u fi al aqali kuma shi ne farko a hangen hankali wa muntaha fi manazil wusuli ne karshe a inda abubuwan da za a samu eh. ina yaba abun ne eh, ya gayan ba ina yabon shi ne gaya tana da daraja ita ce farko abun da ita ce dai komai ai kullum manufa ita ce babban abu wanda ya dage manufa ce ta daga shi علفت عجز العادة فلو علت بك همتك رب المعالي لاحت لك أنوار العزائم باهك أيك باهك أيك علفت عجز العادة كافا بعد لالات العادة عجز al'ada falau alat bika himmatuka da himmanka ta tsaga ka harabal ma'ali da ka ɗaukaka amma tun da ka saba da lalaci kamar irin da muka saba kaga ba ma ganin illan da muke zaune a ciki ba falau ala bika himmatuka walau ala bina himmatuna kenan harabal ma'ali da darajar mutanen ku la hablaka anwarul azaimi da ainihin hasken himma ya bayyana gare ka shi ma wannan nan ya tsaya wani hikiman ko nasiha inama tafawatul qaumu bil himami la bis suwari ko gaskiya ne wannan wannan an gane shi mutane na fifita da himma ne idan ana daukan ƙabila ka ta ci gaba me yake kallo himma in kuna ganin gidanku ya ci gaba ne za ka duba himma labis suwari ba kayan da kuke sawa ba ba motocin da kuke hawa ba a'a irin himman ku me za ku iya yi me kuke rike da shi shine abin da ake kallo nama tafawatul qaw bil hima kenan ma bil himami labis suwari tafawutul qaw bil himami labis nuzulu himmatil kassahi dallahu fi jubbil adarati saboda kaskancin himman kassa mai shara kaskancin himman mai shara alkassahu hiyar kunnasa wakila da'un ibili amma duk yare zahiri kassa dallahu shi nuna masa fi jubbil azali cikin rijiya ba daga shara ne ba ina share kan titi ina share kan titi saboda rashin himmar saboda ranar ce zai zo habba yi share har cikin shadda ya nuna masa shadda tun da ai shara ce ta ya rasa inda zai share ce to yanzu da an gama share gida ce to sai shadda ce shadda ma ba shi share sana'a ce ba don sana'a amma dai da ba ta masu himma ba ba ta alil himami ba bainaka wa bainal da jabalul mai hawa ku jabalul harami a sokofi eh? jabalul hawa a ku duba da kyau jabalul hawa ba harami ba nazaru baina yadayhi wa nazalta khalfahu fatwi fadla manzili talhaq bil qaumi bainaka wa bainal fa'izina tsakaninka da masu nasara jabalul hawa dutsen san ya hana ka daga cin nasara nazalu bayna yadayhi sun sauka a gaban shi wa ta khalfahu kai kuma ka sauka bayan shi fatawi fadla manzili saboda haka nan ka ninke inda ka sauka dinan talhaq bil qaumi za ka cin musu الدنيا مدمار لك يا مغنى كم بعد من قال لي ta كتير me kace a salisu eh fatwil fadla manzil eh fadla ne fatwi fadla manzili talhaq bil qaw ka rikitan gidanka da menene dukkan tarkata ka abin da yake wanda yake na sama biyan bukata sa tarkata ka kwashe shi sai ka tadda su wuri me kace na karanta yadda na maimaita har sau nawa yadda na ji na karanta maka yi to na'am sittin da biyar ina ka yi na wani? me kace eh haka eh wa qadarun la na hudu ana makila kawo kadarin fi a fahamihim akwai gurbata a fahimtansu fahimtansu ta da malmale hmm. irin nawa ba faɗi inda tuka warakabun sarau wallailu mulkin ruwa kahu tawaga sun tafi dare ainihin ya saki duhunsa a ruwa ka ce baitun kalfustato awil khaima ya tafi kama inda aka ce arkasu dulahu na imrul kais ala kulli mugbirin akan duk wanda ya fururu almatali'i ka'imin ko katimin na wanda ji akwai ka'imin wanda yake tsayayye na shi eh? kai karatu ne hadau azamati sun ainihin ja himmominsu daga hida himman suna jansu su za a tilar dubai na ƙasa ta lalace tsakanin tsakanin himmansu فصار ثراه في ظهور العظائم نعم suka dawo daidai suka koma zuwa ga tahiya alaikum sittin da bakwai nuzul eh kaskancin himma ya sa ai ka san ko a sana akwai ta kaskanci misalin da da wanda yake rike da wanda shi kujera yake nan wancan ku mataimaki yake nema za daga kasance ne daga mataimaki shi koma sanata hmm? saboda nuzulul himma karancin himman mai shara shi sai dai share mutanen su aiki ma'aikata na nan ya share a ƙarshe shi nuna masa har cikin shadda ta gane ko rashin himma na ja mutum kullum zamo hatta mai mara himma ya fi sada da hadari kamar da mai bulli mai ke faɗi ba ga tsuntsu mai yawon a ƙasa ƙasa an fi farautan shi ba amma ga shaho da yake can sama yake zuwa ba da da shi ba to haka ƙarancin himma ne wajen neman matacciyar matacciyar sana'a har wani zauna yana jiran wani kashi kwashe kashe eh, ba kafkaciya na ya dai sata eh. eh dabbobin daji ma rami, saboda ba abinci ko kuma tashin hankali tun da ba sai hankali ya kwanta ba yanzu na za gani fofofin nan su ruga su koma can har dabbobi wannan masifan ta shafe su shi ku shirya tahiya don ka ku shirya tafiya kafin tafiyan ta zo haɗa bacci kai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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين